Uh, safiyar litinin wato safiyar biyar kenan ga watan al-muharram hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1442 wanda ya dace da ranar 24 ga watan August shekarar miladiya ta 2020 wannan shine darasi na goma sha ɗaya cikin jerin giyan darussa ƙarƙashin matashiya ta ladubban ilimi daga littafin tafkirtu sami' wal mutakallim fi adabil alim wal muta'allim na al qadi badruddin muhammad ibn ibrahim ibn sa'adillah ibn jama'a talkinani a shafii rahmatullahi alaihi wanda ya rasu shekara ta ɗari bakwai da talatin da uku bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala wa sallam a za mu tashi yayin da mala yake cewa a samin ladabi na takwas daga cikin jeren ladubban da malami ya kamata ya kula da su a karankin kansa mu'amalatun nasi bi makarimil akhlaq من طلاقة الوجه وإفشاء السلام وإطعام الطعام وكرم الغيظ وكف العذى عن الناس واحتمال واحتماله منهم والإيثار وترك الاستئثار والإنصاف وترك الاستنصاف وشكر التفضل, وشكر التفضل آه، وإيجاد الراحة والسعي في قضاء الحاجات وبذل الجاه في الشفاعات والتلطف بالفقراء والتجنب والتحبب إلى الجيران والأقرباء والرفق بالطلبة وإعانتهم وبرهم كما سيأتي إن شاء الله تعالى ما ليش أبنا تقص معاملة الناس بمكارم الأخلاق ya daga cikin abin da yake wajibi akan malami da zama yana mu'amalantar mutane da kyawawan ɗabi'u makarimul ɗabi'u masu kyau wanda wannan shine abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa bu'ithu li utammima makarimal akhlaq an aiko ni dan na cika kyawawan ɗabi'u a cikin Qur'ani kuma Allah yake cewa innaka la'ala khuluqin azim lalle kai kana kan khuluq anan malamai sun ce ai dinin dinun azim kamar yadda mujahid ya ce addini mai girma kamar yadda mujahid ya fassara da sun da aka hada da makarim ana nufin ɗabi'u na gari al'adu da ɗabi'u waɗanda za a ce alasan barka a bisa ma'aunin alƙur'ani da sunna da ma'aunin al'adu na mutanen kirki na dattawa na mutanen kwarai na masu kula da mutuncin al'umma wajibi ne duk wanda yake harka ilimi ya kula da wannan wajibi ne a gare shi ya kula da wannan ainihin ka'ida saboda ga har malamai da littafai suka rubuta musamman aka haka al-Imam tabarani da al Akhlaq Ibn Abi Shayba Kitabul Adab al-Imam Bukhari yayi Adabul Mufrad banda kuma al-Adab da ke cikin Kitabul Adab da ke cikin sahihinsa bai da kitabul adab abin bakin ciki da aka ga ɗaliban ilimi da ma malamai kamar yadda ambata mana muna da takasiri sosai a wannan wajen sai da Allah subhanahu ta'ala ya samu gyara mafi yawan ɗalibai suna cutar da al'umma waɗanda suke tare da su mafi yawan malamai suna da mugayen halaye na rashin kyautata wa mutane wanda hakan yakan yakan sa wa addinin mummunar fassara a ce ai musu ainihin wato haddi a ce haka addinin ya koyar Allah ubangiji shi kyauta malam ya ce min talaqatil waji kamar sakin fuska wa ifsha'i salam da ya haɗa sallama yi wa kowa sallama da yi wa kowa abin nan magana mai kyau wa ifanu ta'am da ci da abinci wa kadhimil ghayr da danna fushi alghaib shine fushi da ke cikin ciki wanda dole dan adam yakan ji fushi to sai ka danne shi kazmu ka danne shi karka bari ya bayyana domin da zaran ka bari ka na bayyana ana jin shi a cikin maganganunka da ayyukanka to zaka zama wato abun kwatance abun abun abun ban mamaki yadda yake kamar yadda zamu zo mu ji ana iya yin fushi a wajen wa'azi kamar da bukhari ya babu ghadabi fil mau'izati wat ta'alimi idza ra'a ma yakrahu babun da ke nuna cewa mutum malami zai iya fushi a wajen wa'azi ko karantawa idan ya ga abin da baya so yadda manzo Allah sallallahu alaihi ya fushi da sahabbai lokacin da suka ce yaji Allah na rata anwa a sanya musu bishiya da za su dinga aje kubban su suna neman albarka kamar yadda kafare suke manzala Allah ya fushi a wannan wurin kuma da wurare mabambanta yakan yi fushi kamar yadda yake fushi idan yana ba da aka ce ka ji shi ka annahu munziru jaishin kamar yana yi ma sojoji wato gargadi yana jan kunnen su kaga kuma sojoji in za a tura su yaki ba da lalama ake tura su ba da da hazamu ne to da haka wannan abun kulawa ne wato cewa asali kar ka zama kana da fushi da rashin haƙuri da nunkufarci da saurin fushi haka ga wani ma ya takama da cewa ni ba ruwana ni ban da haƙuri wannan baya daga cikin ladabba jama'a Allah ubangiji shi kyauta wa kaffil adha anin nasi da kuma kokarin ka tare mutane daga cutarwa ka kakka yadda ka cutar da mutane da maganarka ko da aikinka ko da dattinka ko da rashin mutuncinka da wasu halayenka da kasan marasa ke to yi kokari kada ka cutar da mutane da wannan rashin kirkin naka misali a ce kana da rashin kana da taurin bashi kana da saurin fushi kana da saurin faɗan bakan magana kana zubar da bola ka cutar da mutane to waɗannan yi kokari kar ka cutar da mutane da waɗannan matsalolin wa ihtimalihi minhum in kuma sun ba kai sai kai hakuri shine shine kaga mutumin kirki kana koyi da manzon Allah din kenan da gaske sai ka hakura kayan an maka dama su ta maka amma sai ka hakura wal ifar da kuma ka gabatar da bukatunsu akan bukatunka wa tarki lista ifar kar ka gabatar da bukatun kanka kar ka gabatar da kanka akan mutane in ka je ganin wani sarki ko wani gwamna ko aka wasu kayan palibetis to ka gabatar da bukatun mutane akan naka. in abu ne za a raba haka in wasu mukamai ne ko me ya zama dai kana gabatar da bukatun mutane wajen sauƙaƙa musu wajen kawo musu mafita wajen kawo musu alkhairi kafin ka saka kanka a gaba wal insaf da yi mutane adalci wa tarki saf da kuma barin barin cewa kai ma dole sai amma adalci kar ka damu da sai san maka adalci amma kai kai musu wa bazil wa al tafaddul da gode wanda ya maka alkhairi kaka zama kana da girman kai baka iya godiya wa ijadin raha da samu da mutane sauki ki kokarin koyaushe ka zama malami kana da kokarin ina za a mutane mafita wa sa'i fi qaba'il hajati da ƙoƙarin biyan bukatun mutane sama da mutane mafita akan bukatunsu wa bazalil jahi fi shafa'ati da kuma amfani da darajar da kake ita wajen a mutane rangwame akan abin da ya faru da su ka shiga gaba wani an kama shi bisa laifi yana da yana yana da uzuri ko yana da ainihin mafita ka shiga gaba inda za ka je a an so shi a gun yan sanda a je gun alkali a je wani a je a yi sulhun aure da sirkan shi a je nan a je can duk wannan aikin ka ne a matsayin ka na malami kuma waɗannan abubuwan duka za a samu su fa madogara a cikin sunna ba idan ba ma so ne mu tsawaita so muke abin ya shiga cikin kwallon mu cewa ga irin halin da ya kamata mu zama a kai ah, hakanan wattalattufi bil fuqara'i da tausaya wa talakawa yi musu magana a hankali da tausaya mu zama su masu wadata da manya dole ka bi su a hankali amma talakawa su ne ake ganin kama ba su da wani karama to ka dinga tsallaɓa su kana musu kirki kana ji da su wa da ilal jirani da yin kokarin ka samu kauna da soyayya da zaman lafiya tsakaninka da makwabtanka wal aqriba da sauran makusanta dangi da yan uwa da mutanen garinku war rizqi bit talaba da sauƙaƙa wa ɗalibai yin wa ɗalibai a hankali bin su a hankali wa i'anatihim da kuma taimaka musu wa birrihim da kulawa da su ɗalibai su zama abun kulawarka su zama abun kyautawa a gare ka su zama abun wato ganin mutunci da girmamawa ka wulakanta su sune jarinka sune alkhairinka sune abin da za su sune in babu su babu kai kama sai ti insha Allah ta'ala kamar da za a zo a ji wannan a fasli na gaba insha Allah wa idza ra'a man la yuqimu salatahu aw taharatahu aw shay'an min alwajibati alayhi arshadahu bi talattufin wa rifqin idan kuma ya ci karo da wani wanda la yuqimu salatahu baya kula da sallah aw taharatuhu ko ya kula da tsarki aw shay'a min alwajibati ko ya baya kula da sauran abubuwa na wajibai alaihi wanda suke kan shi mutumin arshadahu ya kokari ya shiryatar da shi bi lutfin da talattofin a cikin natsuwa wa riskin da tausasawa kama fa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-arabi allazi bala fil masjid kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya da wannan mutumin kauye wanda ya tsari a masallaci wanda hadisin da cikin Bukhari da Muslim hadisin Anas dan Malik Allah ya kara masa da yake cewa muna zaune a masallaci wani ba kauye yazo ya tsari a cikin masallaci sabai suka fara ma ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tazrimuhu da ku bi shi a hankali aka bashi sai da ya gama nabi ce a jiya ya ɗauko ruwa a zuba sannan ya ce masa inna hadhihi al-masajida la tasluhu li shay'in min hadha al-bawl wal qadr إنما هي لذكر الله jalla وتعالى salati والصلاة وقراءة القرآن annabi ya ce mashi kaga masallaci da ka ganshi to ba a yin komai ba a saka barna ba a saka datti ko kazanta sai dai ambatan Allah da sallar da kata imajin yanzu a ce masallacin ku ne ko yan wani kungiya ne ko yan wani addini ko dan ina ne kai imajin sawa'un izala ne ko dariƙa ne ko salafiya ko wani addini suke kai imajinin za ce kawai ne ya zo daga ƙauye ba san shi ba ya zo shiga cikin masallacin ku nan da aka gyara shi aka sa tayas aka sa dadduma aka sa turaren wuta da sauransu ranar juma'a da safe ana jiran an jima kana za a fara hudu ba juma'a kawai ya zo ya samu ya ciro azzakarin shi kama batsari. kana jin za a samu wani mai hankali da zai mishi irin wannan ai kafin in ma wani ya ce a bishi hankali shi ma sai an buge shi kamar da yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai matuƙa wajen iya hulɗa da mutane sai ya bi shi a hankali haka gyara to shine ke mana kwatanci da wannan haka wa ma muawiya ibn al hakani lamma takallama fi salati da kuma ah, muawiya dan hakam wannan sahabi da yayi magana a cikin sallah cikin hadisin muslim mai tsayi din nan da yayi atishawa yayi kaza yayi kaza ah, da mutane suka yi ta hararar shi ya eh, yake cewa ah, fa bi abi huwa wa ummi ma ra'aytu mu'alliman qablahu wala ba'dahu ahsana ta'liman minhu ya rantsi da Allah yace bai taba ganin wani malami da yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam iya karantawa ba fa wallahi ma ka ni wala da raba ni wala shatama shatamani ce wallahi maza Allah bai harare ni ba bai dake ni ba bai zage ni ba kawai ce mun yi inna hadhihi salata la yasdu fiha shay'un min kalamin nas innama huwa tasbihu wat takbiru wa qira'atul qur'an Abin da maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mishi kawai kenan to haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake to amma kamar da muka faɗa akwai yiwuwar kuma ka ji Annabi sallallahu alaihi wasallam wani zai yi fushi idan fushin ya kama to kai kuma ɗalibi a matsayinka na ɗalibi idan malamin ka ya fushi ya gaya maka bakan magana ko ya ci maka abin da kake ganin cin mutunci ne to bai halasta gare ka ka ce wai shi kenan kai ma bari kai fushi kun bata ko ka je ka goge kasusuwan shi ko ka bar makarantar ko ka koma facebook kana zagin shi duk wannan kuma na nuna kai kuma baka da arziki baka da hankali kai wawa ne domin kamar yadda Eh, abin nan suke fada malamai suke fada kamar yadda manzala sai islam ya fada yake cewa eh, ni gare ku ya ce sabai ni gare ku kal walidi kamar mahaifi ne saboda shine malamin su na addini to ka sani malamin ka uba ne gare ka shin uban ka yanzu mahaifi wanda shi uba ne kawai na biological biological father ko kuma wato spiritual father shine malami kenan shine eh, al'abul ruhi da kuma al'abul biology kamar da suke fada a tsararracin zamani babanka na ainihin haihuwa wanda ya zama babanka ne saboda ya ba mahaifiyarka gudumowar maniyin da aka hada ka a cikin aure shi sa zama mahaifinka ko daga nan kuma ci gaba da hidimar da Allah ya daura mishi shi kuma wannan ya zama mahaifinka ne saboda ya yi kokarin ya shiryatar da kai ya sanya ruhinka kan tafarkin da zaka tsira a lahira amma sai kaga ubanka mahaifi duk abin da ya maka sai a ce ka yi hakuri Allah raba ku lafiya sai ka kai tsaba ragen ɗan iska tukuna zaka ka iya ma babanka rashin mutunci amma wai malami in abin da zai yi wanda watakila ma ba laifi bane kawai kai ne baka san wajen abin ba shikenan mu ɗalibai da sai mu bata da malam wane gobe mu sake batawa da wane har ma ya zama a wanda an san su sun bata da malamai sun fi kirga ce ai duk malamin da suka ba da shi sai sun bata su ba su da koyi da malamai kaga wannan rashin rashin arziki ne rashin dabara ne wajibi ne akan ka idan malamin ka yi fushi kai kai hakuri ka bishi hankali ka lallaba shi har ku zauna lafiya ba ka da yancin da zaka ce wai uh, uh, uh, ka bata da shi in kai haka ba za ka tsira ba akwai kisa ta amash Allah ya kara mishi rahama da aka ce yana taiwa wani ɗalibin shi fada kun san amash yana da fada sosai yana cikin yin fada yana ta fada sai wani a gefe yake cewa wallahi inda ni aka wannan fada ya ce wallahi ba zan yadda ba sai amash ya kalle shi ce a turidu an yakuna ahmaqa mislak so kake game da shi mahaukaci wawa irin ka to kaji shine shine shine fassara da ake mutumin da wai zai ce shi be. shi yafi karfin malami ya mishi fada ko yafi karfin malami ya ci mishi mutunci ko ya je ya je malamin bai zo ba ko ya jira malami ko malami ya faɗi wata mata da baya so to wannan sunan shi ahamaku wawa ne wanda za ka gana ka saboda malami uba ne muallimu abun abun ruh wal walidu abun nutfa na fata mun gane wannan da haka dole ne mu zama muna da hankali jama'a wajen da muke mu'amala ta malaman mu ba daidai bane dan malami ya bada wata fatawa da bata yi maka ba akwai wani abin da baka so kawai shikenan wai sai ka wulakanta shi ka mai da shi ba komai ba shi sa shi sa shi sa shi sa ilimin mu yi karanci kuma wanda suka samu bai da albarka in ma ka samu zaka ga ba shi da albarka in kana wulakanta malaman ka malamin kan yace maka kai kaza ko da kana ganin ba daidai bane in dai ba saban Allah bane ra'ayi ne ko wani abu to baka ko da ba zaka ba ba zaka mishi wulakanci ba ko da fatawa ya ba ta saba abin kake fahimta ba za ka mishi hudakanci ba sai ka bi a hankali ko ka fahimtar da shi ko kuma ka haƙura kai kuma ka je gaba kai abin da kake gani ya dace ma'ana dai malamai wajibi ne a girmama su a mutunta su a gadar da su in ba haka ba an shiga uku an kaɗi Allah ya tsare mu malam ya ci gaba da cewa at-tasi'u abu na tara shine ce an yi fahira batinahu wa zahirahu min al-akhlaqir radiyya wa ya'muruhu bil akhlaqir radiyya ya ce wajibi ne kuma ya tsarkake filin shi da wato baɗinin shi da bayyanan shi da ɓoyensa ya tsarkake kanshi daga al'akhlaƙin radiyya daga munanan halaye wa ya amurahu ya cika rayuwarsa ya raya rayuwarsa bil akhlaƙin radiyya nan bidda can kuma biddal ar-radiyya biddal ay al-fasida war radiyya biddal ay al-hasana ɗabi'antu da halaye masu kyau ya bar kuma halaye na banza wajibi ne a fili da aboyi, faminan akhlaƙin rabiyya daga cikin munanan halayen da wajibi a matsayinka na malami ko mai karantawa ko kuma koma waye kai a matsayinka na musulmi ka guje su akwai algillu mummunan nufi bakin tunani da rashin kyakkyawan manufa wal da hasada an dai san mai hasada da kuma irin yadda ba ta bukatar sharhi cewa tana damun mutane mutane suna da hasada ma junansu wal baghi da ta'addanci wal ghadabu li ghairi Allah ta'ala da fushi ba dan Allah ba fushi dan an bata maka ko an bata wa malamin ka ko an bata wa ka ko an bata wa tunaninka ka dinga fushi kana la'antar mutane ko kana abu wanda yake ya saba wa hankali ko addini wal gishu da ha'inci ha'inci akan duk komai wal kibru da girman kai wal riya'u da riya wal ujubu da jin cewa na isa ka dinga jin cewa kai wani isasshe ne wal sum'a da kokarin yin abu dan aji labarin ka wal bukhlu da ruwa wal khubuth da mummunan tunani mugun nufi wal bataru da raina mutane wal tam'u da kwadayi kwadayi sa ido a abun mutane wal fakhru da cika baki kuri malan kaura kenan wal khuyala'u da ainihin takama nuna isa ana hawa motoci da suturu ana nuna isa ana ta ɗaukan hoto ana salfi wa tanafus da kuma ainihin wato gasa wane yayi ni ma sai na yi ya aure irin mata kaza sai na aura ya yi gida iri kaza sai na yi gida iri kaza ya yi masallaci iri kaza ni ma sai na yi ya je maka so kaza ni ma sai na je at-tanafus fi dunya munafasa akan duniya wal mubahatu biha da ainihin wato kurari da cika baki da alfahari da cewa ni na samu duniya na samu duniya alhamdulillah wal mudahana da kuma ainihin mudahana a ko take tana halasta ko da bata ta halasta abin da ke da mudahana anan shine wato sakaci da nuna kowa na naka ne ko mutum bai da gaskiya ka dinga alliance da shi amma manzo Allah sallallahu alaihi yana da ka'ida ta idan ya ga maslaha zai iya kamar yadda yace bisa akul ashira da kuma mutum ya shigo bai bai aibata shi ba wannan ma mudahana ce amma wannan ta halasta tun daga shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi amma abin da ke mudahana nan shine mutum ya zama cewa yana da fuska biyu yana da baki biyu wa tazayyana linnasi, nasi da kokarin kawata kai ga mutane eh, yi dan mutane su gani wa hubbul madhi da gaske muna nan halaye ila ko kuma san yabo mutum ya dinga san sai an yaba mishi bima lam ya fa'al da abin da bai aikata ba kamar yahudawa kenan Yana an yi yuhmadu malam ya yaf'al wal ama an uyubin nafsi mutum ya makance ya rufe idansa daga kurakuran kanshi bai ganin kuskuren kanshi wal ishtighalu anha bi uyubil khalq amma ya shagaltu da aibubun wasu maimakon ya shagaltu da aibin kanshi wannan shine mai hankali wal hamiyya da bangaranci kungiyanci san zuciya wal asabiyya li ghairillah da kuma ta'assubanci asubanci ga kungiya ko ga wani malami ko ga wani tafarki ko ga wata mazaba ko ga wani gari ko duk wani abu wanda ba sunna ba war raghabatu war rahabatu li ghairi ya zama kuma ka da tsoronka ba dan Allah bane kana kwadayin mutane da abin hannunsu kana kuma tsoron mutane da abin hannunsu wal giba da gulma ce malamai kuma da gulma Dalibai, usabe ta inda aka zauna cin cin ma mutane wannan nima da kuma annanimanci wato gulmakin take mai double double ah, h a ɗauka daga na akai can a ɗauka daga can akai can wal buhutanu da kirkiran ƙarya a danganta wa mutane dukan suna gaba wannan gulma kuma tana ƙasa da wannan wal kadhibu da zuƙi ta malle ka ji malami yana sheka ƙarya ana rikodin subhanallahi wal fuhushu fil qawli da sakin baki mummunan magana batsa sakin baki cin mutuncin mutane zagi eh, baki magana irin ta yan tasha magana wanda ba da language na malamai ba ba da language na addini ba yana yi don mutane su yi dariya a yi tafi a yi kabbara duk wannan ya saba wa hatikarun nasi da raina mutane walau kanu dole ko da wanda suke kasa da shi ne a ilimi ko shekaru ko hankali ko tunani ya dinga raina su duk wannan ya saba wa al'adar malamai abin bakin ciki wannan abun da shi ma zai fada cewa da daman su sun yadu kowa yana gani duk wanda ya ji wannan magana yana iya buga misali da waɗanda ya sani amma ka fara da kanka karka ce eh to wannan wane kenan kai yanzu kokari ka tunanin a cikin waɗannan halayen wanne ne wanda kake yi kokari ka gyara ka tuba wanne ne wanda baka yi kokari ka gode wa Allah cewa to alhamdulillah ni bana yin kaza karka tunanin wani ai yana yi shi sa malam al-kharaiti ya littafi masawil akhlaq ya ambaci waɗannan halaye da ire-iren su ina so in faɗi wani abu anan cewa jama'a irin waɗannan halaye idan ka tarar kana yin su sai kai kokari ka basu waɗanda ba ka yi kuma sai ka ci gaba da mujahada da rayuwarka kar ka gaba da su kamar sutura ne in ka sa sutura mai kyau yau sabon kaya ko wankaki ba zai ci gaba da tabbata da wankin shi da gugarsa sadin nan ba sai in ka yi mu'ahadarsa kar ka shiga cikin da karka shiga cikin wato kwata kar kaza sannan kuma bayan kwana ɗaya biyu dole kuma a sake cirewa a sake wankewa in ba haka ba dole za ka auka waɗannan abubuwa ma'ana dole sai an samu akwai mu'ahada wa tawakki almujahada li tawakki minha waɗannan abubuwan maimaitawa kullum kamar da kake wata faka shine ma'ana faɗin Allah ya lazi na amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat li gadin kaga sai aka kawo da fili mudari wal tanzur fili mudari wanda yake masbukun bilam al-amri yana nuni zuwa ga uh, wato maimaito abu wal tanzur kullun ka dinga duba ma qaddamat li gadin ne ka gabatar dan gobe ma'ana kullun kamar ka duba kayan ka ce wannan kayan sun yi da tubarin cire su wannan kayan ajirin sallar juma'a kuwa a ji daurin aure wannan sai an goge wannan sai an gyara to haka zaka dinga mu'ahada halayen ka kullun kana tuna kanka anya wannan halin nake daidai ne kuwa bari in gyara ka dinga istighfari kana tuba shi sa yake da muhimmanci kuma karanta sira ta magabata dan ka je da suka rayu da irin halayensu da irin su, da irin su, da irin su, da irin yadda suka kokari suka gujewa fasadi da barna abul aliya ya kasance saboda kokarin gujewa shuhura da kokarin gujewa san girma da san kar a san kar a san ya sani ko a rudar da shi da taron mutane aka ce ya zauna majalisinsa idan mutane hudu suka zauna sai ya mike ba su waje sai ya gudu baya so a tare a gaban shi Eh, ibn abba ibn mas'udin ya fito mutane suka bi bayan shi kamar yadda ibn abi shaba rawaito ana ana so a take mishi baya ana so a yi kamar combo sai ya ce lafiya akwai wata bukata ne suka ce za ta mallan zamu raka kare ce kowa ya koma ya ce ya harkashi shi kuna so ku wulakanta kanku kuna so ku batar da ni amma in za ka malami da kwamboi na motoci ko malami da gayyar jama'a kamar ana hawan daushi ko kamar ana muzahara in ta shi'a ko kuma duk ana rako shi ne zai je ta'aziyya zai je jana'iza ko zai je gaida surukashi ko zai je kasuwa ma haka ana bin shi uh, haka duk wannan an an wulakantar da halittun Allah da bayansa kuma an maida malaman sun zama kamar wasu abubuwan bauta Allah shi kyauta sai malai yake fal hadar al min hadhihi sifatil al khabithati wal akhlaq razilati fa innaha babu kulli sharrin bal hiya sharru kullu ya ina jan ka ya kai malami ya kai dan uwa ɗalibi ina jan kunnanka ina jan kunnanka kai takarar ɗanka ka nesanci waɗannan munanan ɗabi'u da waɗannan halaye don ƙofofi ne na shari ya ce kai ba ya ƙofa ba su ne ma sharrin ni ko sai na ce a nan wajen sadaka wallahi wannan malami ya yi gaskiya na rantsi da Allah ya faɗi gaskiya waɗannan halaye da aka ambata tun daga wancan da ya ambata da ya ambaci mene ya ambaci gillu da hasadu da bagayu da fushi da ba dan Allah ba da algusu da girman kai da riya ga sunan ya ta ambata har ya kawo kan waɗannan da ya ambata da girman kai da alfari da kwaɗayi har zuwa kan waɗannan dukansu babu shakka duk wani kofa ce kowace daga cikin munanan kofofi wanda su kai mutum ga halaka Allah ka tsare mu yace wa qad buliya abu ashabin nufusil khabifa wasu mutane da suke da tunanin da zukata wanda suke munana marasa kyau wanda suke da mummunan zuciya an jarabce su an sun samu kansu cikin jarabawa min fuka zamani daga cikin malaman fikiru a zamanin su mafi kenan Ta shiga tun karni takwas da kasirin min hadhihi sifati an jarabce su da dama daga cikin waɗannan munanan halaye illa man asamallahu ta'ala sai wanda Allah ya kiyaye wa ma hum wa ma hum baya cikin karatun wani ne da karashi wala siyama yace musamman ma daga cikin halaye waɗanda aka jarabci malamai da ustazai da ɗalibai da masu karantarwa da su alhasad wal ujub war riya wa nas waɗannan guda hudu har zamanin da muke rayuwa amma wasu sun karu ta za a iya cewa son duniya da son mulki ya karu amma dai hassada da jiji da kai da riya da wulakanta mutane babu shaka ɗalibai da ustazai da wanda ake ci musu malamai da sauransu suna fama da waɗannan muna fama da waɗannan Allah Allah gafarta mana Allah ka yayi mana wa audiyatu hadhihi albaliya mustawfan fi kutubir raqa'iq magungunan da za su warkar da kai daga waɗannan bala'o'i an yi bayanin sa dalla dalla a littafai na rakai wato littafai na zuhudu kamar kitabu zuhudu na Imam Ahmad ibn Hanbal kitabu zuhudu na Ibn Mubarak da ire-iren su yace wa min anfa'iha kitabur ri'aya lil muhasibi rahimahullahu ta'ala Ya ce daga cikin mafiya amfanin su a ganin shi inji malam badaddin ibn Jama'a ce yana gani akwai tafin ri'aya na harifu al muhasibi kenan Allah ya gafarta mishi sai malam ya ta'aliki a kasa shi